For those who want to make money by participating in the airdrop, please watch this video to the very end. Link in the comment section and the description of this video. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barkanmu da saki saduwa a sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku wani project ne a ah, wanda wannan project insha Allah idan ka yi participating a ciki so in the future zaka samu kuɗin da baka taba samu da airdrop ba insha Allah. so amma kafin mu ci gaba da wannan bidiyon kar a manta a danna like idan akwai tambaya a rubuta a comment section baya haka a share wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su gani su amfana link din wannan airdrop din yana a wajen comment section da kuma wajen description na wannan bidiyon so ba tare bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon so zan yi pasting na link a nan wajen kamar yadda za ku gani sai in danna search idan na danna search sai in taba continue kamar haka sai in dan jira sai in zo in taba start uh, human protocol project ne wanda insha Allahu kamar nake faɗa muku in dai har kai participating yanda ya kamata kuma an yi verify naka so insha Allahu za ka sha mamaki in the future uh, zai kawo ka a wannan fuska kamar haka ba wani abu suke bukata a yanzu ba currently kawai suna bukatan ka yi registration a yi verifying naka wane ne zai yi verifying naka wanda uh, ya yi inviting ɗinka kamar yanzu ni idan ka yi amfani da link ɗina to ni ne zan yi verifying naka wanda hakan zai baka dama ka zo ka ci gaba da tax kai ma ka je ka yi inviting ɗin wasu domin ka fara yi musu verify so uh, idan kana da bukatan ka yi join in yi verify naka a cikin lokaci sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta tax a nan wajen inda kuke ganin wannan dan yatsan yana nunawa sai ka taba shi idan ka taba shi za ka ga sun rubuta hi uh, jikan dollar official has invited you to join team human all you need to do is visit tight and wait for jikan dollar official to verify your account idan ka taba nan inda aka rubuta tax zai nuna maka a uh, nan wajen inda aka rubuta remind at jikan dollar official to verify you dole sai ka tura mun sako sannan zai verify naka kai ma duk wanda ya kai inviting sai hakan ta faru da shi so sai ka zo ka taba nan in rubuta message kana taba message zai kawo ka a cikin nan so sai ka zo ka rubuta verify me verify my human protocol account so kana rubuta verify ma human protocol account kawai sai ka tura mun kamar haka in cikin a mintunoni kaɗan insha Allah zan yi verify naka ko da kun kai ku nawa kowanne lokaci in dai ba ina bacci ba ko kuma ina wannan uzuri so insha Allah ina zuwa dai da naga mutane zan yi verify naku kai tsaye so bari mu koma a cikin asalin project din sai mu ga yadda abin zai kasance so ba za ka samu kai komai ba dole sai an yi verify naka so idan ka zo na wajen balance ka taba zaka gan zero amma idan aka yi verify naka za ga balance naka nan ya fara reading sannan kuma idan ka zo wajen account ka taba zaka ga suna maka coming soon so suna da bukatan mutane sosai akan wannan project saboda haka kar a yi wasa da wannan project na gode ina mako fatan alkhairi mu haɗu da ku a next video